jawaban gwamnonin da suka hada da gwamnan dikwaraɗa na katsina da abba yusuf na kano da umar na madi na jigawa da dauda lawal na zamfara sai kuma muhammad nasir na kebi da kalib muftuwan na filato da ubasani na kaduna da umar bago na jihar neja da hiyancins aliya na jihar benue da kuma mataimakin gwamnan jihar sokoto injiniya idris muhammad sun karkata ne a kan shawo matsalar rashin ayyukan yi ga matasa wanda kuma shine ya haifar da rashin tsaro a yankin arewacin najeriya ɗaya bayan ɗaya gwamnonin sun bayyana yadda batun rashin tsaron ke mai da gaban jihohin baya tare da yin kira ga neman taimako ga amurka ta fannoni da dama domin shawo kan matsalolin gwamnan dikko raɗa na jihar katsina ya ce wajibi ne su tinkari wannan aikin tare domin kaucewa tufka da warwara so i think collective approach to insecurity will help to address the challenge because if i'm able to push the bandit ina jin yaƙi da batun rashin tsaro bai ɗaya zai taimaka ainon saboda idan muka kori 'yan bindiga za su koma jihar zamfara amma idan a can zamfara ɗin ana ɗaukar irin wannan mataki lokaci guda to can ma za su turo su da haka za mu magance wannan lamarin baki ɗaya. A nasa jawabi gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal wanda shi ma yi ra'ayi da gwamnan jihar Katsina cewa yake. If we're able Idan muka yi kokarin magance wannan matsalar rashin tsaro zai taimaka wurin shawo kan manyan matsaloli da ke addaban al'ummarmu. Abin farin ciki yanzu shine muna wannan aiki tare. duk da cewa jihohin arewacin najeriya na fama da matsaloli musamman maso yamma amma akwai jihohi kamar su filato da jihar neja da benue da ke arewa maso tsakiya sun bayyana irin matsaloli da su ma suke fuskanta dalili ne kuma gwamna kalin muftuwan na jihar filato ya ce dole ne a tantance yanayin kowace jiha domin sanin yadda za a tunkari matsalar ɗaiɗaikun jihohin ya kuma ce arewa maso tsakiya ta daɗe tana fama da matsalar rashin tsaro kafin wannan lamari ya shiga yankin yamma. Idan muka nemi shawo kan lamarin da salo iri guda, to ba za mu samu sakamakon da muke bukata ba. Ya kamata mu tantance sosai kuma a duba yadda kowace al'umma take da haka za mu iya fahimtar matsalolin da kuma hanyar da za a magance su. Obasani na Kaduna ya kyautar zato yin haɗin gwiwa da cibiya irin ta bunƙasa zaman lafiya ta Amurka zai taimaka da yaƙi da ta'addanci a Najeriya. To zo mu wannan wuri zuwa ne kai domin mu samu yadda za a haɗa kai domin kamar yadda ka sani mu a arewa maso yamma muna da matsalan tsaro kuma wani abu ne wanda halin da ake ciki yanzu duk abin da za mu yi muna yi mu ga cewa mu ta samu tsaro kuma ta samu zaman lafiya amma halin da ake ciki a duniya gaba ɗaya yanzu nan wajibi ne a samu haɗin kai ga irin wannan institution ah, wanda suna ƙoƙari sama da shekara arba'in suna taimaka ma ƙasashe domin a samu zaman lafiya da kuma taimaka musu da duk abin da kamata a yi ta fannin horon al'umma wato ta harkar training da kuma ta harka na ganin cewa sun ba da gudunmuwa domin al'ummanmu waɗanda suka samu matsaloli saboda rashin tsaro manoma ne 'yan kasuwa ne an tallafa musu kuma an ba su taimako domin shi rashin tsaro yakan kawo abubuwa da dama. Ana nan dai ana ci gaba da wannan taro kuma za mu ci gaba da bibiya mu kawo muku duk halin da ake ciki. Baba Yakubu Makeri sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC.